أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kasancewa tare da ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a tiyau.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne uku ga watan jimadal ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 26 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jale Mawayan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar baro da kenan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na na sajar safan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan kallon الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم رسول الله وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى ya yi halittu daban-daban iri-iri kuma kowace halitta kamar yadda yake cewa min kullin khalaqna zawjayn kowace halitta Allah subhanahu wataala ya yi ta iri biyu Allah subhanahu ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci eh, mace namiji ya halicci mace ya halicci duhu ya halicci haske ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa hakanan ya halicci lokacin zafi da kuma lokacin sanyi da lokacin damana da lokacin kaka haka komai ubangiji subhanahu ala ya sanya su bibiyu kowane abu da kishiyarsa wato mahaɗinsa to wannan yanayi da muke yanzu yanayi ne na sanyi wanda ɗaya daga cikin lokuta ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rayuwar ɗan adam a ciki sannan kuma rayuwar ɗan adam take buƙatar wannan yanayi kowane yanayi da ka gani da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma ɗan adam yake rayuwa a cikinsa to gudar aya ce da take nuna girman ubangiji subhanahu wata'ala da cikar ƙudurarsa da kuma cikar hikimarsa da iliminsa duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya halitta wa dan adam na daga abin da zai ci ko abin da zai sha ko iskar da zai shaka ko abincin da zai ci duk wani abu da ka gani ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi zan ni'ima ga dan adam sannan kuma ya zama aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala da suke nuna ɗayan takasa a cikin duk lamarinsa Allah subhanahu wataala ya ishara zuwa ga ayar da take cikin sassaɓawar dare da rana da yini da lokuta dai daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle a cikin sassaɓawar dare da rana da kuma yini inna fi ikhtilafil layli wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da yini Allah ce la ayatin li ulil albab akwai ayoyi a ciki ga masu hankula hakanan a wani wurin ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun lalle a cikin sassabawar dare da yini da abinda Allah ya halitta a sama da mai da ƙasa lace akwai ayoyi ga mutanen da suke masu taƙawa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura shine wanda ya sanya ya sanya dare da yini khilfatan suna wato mai gurbin juna wannan yazo wannan ya tafi wannan ya tafi wannan yazo Allah ya ce liman arada an yazzakara ubangiji ya yi wannan ga wanda yake nufin zai wa'azantu aw arada shukura ko ya so yayi wa Allah subhanahu ta'ala godiya hakanan Allah subhanahu ta'ala ya ce na khilafil layli wan nahar لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هكذا ayoyi da dama ubangiji subhanahu ya yi ishara zuwa ga cewa a cikin halittar wato sassaɓawar lokuta akwai ayoyi mabambanta akwai ayoyi ga masu ga masu hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan canjin yanayi ya zanto ni'ima ga ɗan adam domin ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa jikin ɗan adam yana buƙatar wannan canjin yanayi ba zai so ya rayu a cikin wani yanayi guda ɗaya ba cikin yanayin zafi kowane lokaci ko cikin yanayin sanyi dimin da'ima hakanan akwai wasu halittu da ubangiji subhanahu wata'ala yayi waɗanda ba sa rayuwa sai a cikin yanayin sanyi kamar yadda akwai cikin halittunsa waɗanda ba za su rayu sai da yanayin zafi aka kowane eh, yanayi akwai buƙatar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan yanayi kuma ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya hore masa abubuwa da dama waɗanda zai iya amfani da su har wannan yanayi ya zo ya wuce Allah subhanahu wata'ala yana cewa والله جعل لكم مما خلق والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم الله سبحانه وتعالى yake والله جعل لكم مما خلق ظلالا وبنجي سبحانه وتعالى wataala يا سن يا مكو لغا daga abin da يا سن يا مكو إنووي sannan kuma daga duwar wasu ubangiji ya sanya muku gidaje sannan waje alalakun sarabila taqikum alharra ya sanya muku tufafi waɗanda suke tsare ku daga zafi wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma tufafi da suke tsare ku daga makamai lokacin yaƙi ko a fagen daga kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun kamar haka ubangiji yake cika muku ni'imarsa domin ku zanto masu miƙa wuya to kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana ambatar irin abin da ya hoye wa dan adam na ni'imomi wanda za su dace da kowane yanayi da yake rayuwa a ciki ubangiji subhanahu wataala ya samu wa dan adam inuwoyi daga cikin abin da ya halitta inuwa daga ainihin eh, isatuwa ko kuma inuwa daga duwar watsu duk dan adam yakan iya samun inuwa daga waɗannan abubuwa wanda zai yi wa kansa na shinge ko kuma wata rumfa da zai zauna a ciki sannan ubangiji ya sanya duwatsu su masu kazanto kamar gidaje ne da dan adam yake rayuwa a cikin su ko ya fafe duwatsu ya yi gida ko ya sassaka ko ya amfani da duwatsun ya gina gida to ubangiji ya yi masa wannan domin ya tsare kansa daga zafi daga rana bugun rana ya tsare kansa daga iska ya tsare kansa daga ruwan sama ya tsare kansa daga wani abin da zai iya kawo masa farmaki ko dabba ko wani mugu domin ya cutar da shi duk ubangiji ya masa wannan sannan ya yi masa tufafi waɗanda suke kare shi daga yanayin zafi akwai tufafin da suka dace ya sa su a lokacin zafi ubangiji ya samar masa da su hakanan akwai tufafin da suka dace da shi a yanayin sanyi shi ba ubangiji ya samar masa da wannan an ambaci zafi ba ambaci sanyi ba saboda ga ambatan zafi kai ma za ka san cewa sanyi shi ma akwai shi a nan shi yasa aka ambaci ɗayan dan ya nuna ɗayan saboda tare suke in aka ce akwai zafi to akwai kuma lokacin da za ce akwai sanyi shi yasa da aka ambaci zafi ba a sake maimaita ba kuma aka ambaci sanyi domin ambatan zafi ya isa don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa ɗan adam tufafi ya samar masa da tufafi wanda za su tsare shi daga zafin rana hakanan da waɗanda za su tsare shi daga makamai kamar tufafin sirke Allah ya ce kazalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun kamar haka ubangiji yake cika muku ni'imar sa gare ku la'allakum da domin ku bi kauya kaga ubangiji subhanahu wataala ya kira duk waɗannan abubuwa ni'ima kuma cikakkiya da yawa ɗan adam saboda ɗan adam ya yi nazari cikin wannan ni'ima ya yi kauya ga Allah subhanahu wataala hakanan annabi sallallahu alaihi ya ambaci wato sababin samun eh, lokaci mai tsananin sanyi da kuma lokaci mai tsananin zafi kamar da cikin hadisin bukhari da muslim daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, wuta ta koka wa ubangiji subhanahu wata'ala cewa sashin ta yana cin sashi ishtakatin naru ila rabbiha akal annaha akala ba'daha ba'dan shine annabi sallallahu ne Allah subhanahu wata'ala ya mata izini da ta talimfasa sau biyu a shekara shi ne ya ce fa zalika ashaddu ma tajiduna min al-hard wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir annabi ya yace to wannan numfasawar ita ce abinda kuka kuke samu na tsananin sanyi ko tsananin zafi wato na tsananin zafi ko tsananin sanyi saboda wannan wani wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya ya sanya a cikin wannan kuma don wannan har ila ya zanto aya ga dan adam ya fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda zai saba masa yadda duk kake jin tsananin zafi a nan to huci ne na wutar jahannama da ubangiji ya tanada wanda suka kangare masa suka bijire masa ko kuma abin da kake ji na tsananin sanyi a nan kake kokarin yadda zaka kare kanka ka guje masa kake ɗaukan matakai iri-iri na kaga ka kaucewa shi wannan sanyi da tsananinsa to ka sani wannan numfashi ne ɗaya daga cikin hucin jahannama wanda ubangiji ya tanade ta da wannan azaba ga waɗanda suka kangare masa ta hanyar kafirci ko suka kangare masa ta hanyar saban Allah sau da akwai hikima ta ubangiji akwai wato wa'azantarwa da da jan hankali da izina a cikin wannan hakanan kuma dan adam ya fahimci cewa rayuwa ba yanayi ɗaya take ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake sanya lokuta mabambanta wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah yana ya dare da rana wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi Allah ce akwai izina ga masu hankali to nan dan adam zai fahimci cewa to ya rayuwa ba ta zama a yanayi daya ba ta zama a yanayi daya ka taso a cikin wani yini guda daya kuma ka yi ta tafiya a cikinsa ba tare da samun canji ba tun daga daukan cikin dan adam yake yake samun canji tun daga digon mani ya koma dugon jini abin ya koma tsoka sannan a maida shi kasusuwa kwarangwal dinsa sannan kuma a lulluɓe wannan kwarangwal da tsokan nama sannan a busa masa rai ya fito duniya sannan daga nan kuma ya fara girma tun daga rarrafe ya zo yana tatata yana tafiya haka kuma zai ta girma har ya zo kai lokacin balaga yana cikin ƙoshin lafiya abin garjin ƙarfinsa daga nan kuma ya dawo ya shiga yanayi na taku har ya shigo kai yanayi na tsufa to haka ɗan adam tun daga samuwarsa a cikin mahaifiyarsa yake ta cancanzawa to haka zai ta caccanzawa tun daga rayuwa har zuwa mutuwa yana samun yana lafiya kuma yana samun rashin lafiya lokaci ya samu kansa cikin farin ciki wani lokaci ya samu kansa cikin bakin ciki to wannan yanayi ne na wato ɗabi'a ce da ubangiji subhanahu wataala ya halicci dukkan wani abu da ya halitta a kansa babu wani wanda yake wanzuwa a yanayi guda ɗaya ba tare da koma baya a cikin sha'aninsa ba sai ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake wanzuwa a yanayi guda daya tunda Allah subhanahu wata'ala yake bai taba ci baya ba daga yanayin da yake iliminsa da karfinsa da hikimarsa da ikonsa da duk wani abin da yake nashi cikakke ne baya raguwa man dan adam to zai ringa tafiya ne a hankali a hankali ya zo ga yanayin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya kai gare shi na kamala irin tashi sannan kuma ya dawo ya ta na kasu ya ta cika ya ta cika da sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ba zai bai bai yarda ma wani abu da zai cika ba ba tare da kuma yana raguwa ba to har akai kuma ga daga samuwa kuma akai ga babu sauraka wannan yanayi da muke samu kanmu a ciki kowace shekara na sanyi cikin ɗaya ne daga cikin canje-canje da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittu a kansu eh, haka dan yau ka samu gobe ka rasa ka ɗauki wani abu ne wanda yake ya saba wa ɗabi'a haka Allah subhanahu wataala ya tsara eh, rayuwar don yau kana lafiya gobe ka ji ka baka da lafiya haka ubangiji ya tsara rayuwar haka haka take tafiya shi yasa ubangiji ko ina in ya ambaci wa dare da ranar da cito akwai ibra akwai wato izina ga amma ga waɗanda suke da hankali waɗanda suke da hankali su suke ɗaukan wannan canje-canje a matsayin wani abin da zai sa musu wa'azantuwa su fahimci cewa in yanzu suna jin su da su da lafiyarsu da ikonsu to su tana cewa akwai kuma randa za a samu wani canji aka san wannan in yanzu suna ganin su da rai to sani cewa akwai ranar da za a zo kuma babu su to wannan zai sa su yi tunani su tsaya su yi abin da ya kamata su yi a lokacin da suke cikin eh, wato damar su ba za su yi bari damar ta zo ta wuce su ba don haka a cikin komai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da cikin kowane abu da ubangiji subhanahu wata'ala ya samar to akwai ayoyi da dama amma ga mutanen da suke da hankali suke da basira suke da tunani suke san su wa'azantu da abin da ubangiji subhanahu wataala yake nuna musu na ayoyi iri-iri daban-daban Allah ya samu dace <coughs> tambayar mu cewa ta farko ta zo daga wanda yake ce malam shin ya halatta mutum ya yi tafiya musamman saboda yana son ya yi sallar kasaro kuma menene hukuncin mutumin da ya je gona mai nisan kilomita talatin daga cikin gari sai da yamma ya karasa wani gari da ke gaban gonar tashi ya yi kasar a wajen mutum ya yi tafiya kawai don ya yi kasar idan yana so ne kawai ya yi tafiya ya yi kasar don yana ganin cikawar zamansa a gida yana cikawar ta dame shi yana ganin yin kasarin ya fi masa sauki sauraka yana gujewa raka'o'i hudu ne don ya yi raka'a biyu to na ba daidai ba amma in yana zama wato zaune yake shi bai taba tafiya ba kuma ita wannan sunna ta kasar an ce annabi yana yin ta sauraka sai yake so shi ma yayi wannan sunna ta kasar wato sha'awar ya dabbaka wannan sunna ta sa ya ji bari yayi tafiya dan ya ga yayi saboda zaman ta a gida a shekara da shekaru sai da karantawa ko ji ana faɗa cewa annabi yana kasar shi ma yana sha'awar aikata sunna yanzu ya zaɓi yayi tafiya don yayi wannan sunnar wanda babu komai amma ba wai ya yi tafiya don yana jin cewa zaman gida ana matsa masa ya raka a hudu a wasu salloli ba to bari ya yi tafiya kaga ya sauke wa kansa raka a hudu wannan ba daidai ba ne sannan mutumin da ya fita gona a tafiya ta ja shi ya tafi har ya kai wani gari wannan ba a ce masa matafi a ka'idar tafiya matafi shine wanda ya fita gidansa da niyyar zai yi tafiya zuwa wani gari in aka tambayi mutane gidansa a al'adance ina wani za su ce ya yi tafiya amma wanda ya fita bayan gari zai je gona ko zai je farauta abin farautar nan ya ta jansa yana ta bin sa a guje yana ta jansa yana ta bin ta a guje har ya kai wani gari tafiyar da ta yi nisan tafiyar da za a yi kasaru to wani ba zai kasaru ba saboda ba tafiya yi ba Allah subhanahu ta'ala cewa laysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yafsunakum ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah ya wadanda suka yi imani idza darabtum fil ardi in kun yi tafiya a bayan kasa saboda haka wanda yayi tafiya abinda a urfan a al'adance za a kira abin bulaguro za a ce masa tafiya shi yake kasar amma wanda ya fita wani abu ya ja shi har yayi tsawon tafiyar da ba ka kiranta a urfi tafiya ta wannan baya baya yin kasar wannan shine saboda haka in har ya fita ne neman wani abu tafiyar ta ta jan shi har ya shiga wani gari wani ba zai kasar ba zai cika sallarsa ne da sai wani shi kuma yake cewa malam <clears throat> yana so malam ya masa karin bayani akan turaren za'afaran wanda manzo sallallahu alaihi ya hana maza sanyawa yake tambayar ya za a gane turaren a yanzu to ainihi yanzu zan iya gaya masa tunda ni ba ba dan kulu bane dan in kulu zai je samu ya ce sai yana so su nuna masa turaren za'afaran amma yanzu zauna in maka kwatancen turaren za'afaran turaren za'afaran asali za'afaran din eh, yana daga cikin eh, kamar abin da ke cewa kayan kayan kanshi kayan daɗaɗa miya eh, abinan spices da ake sawa kayan daɗaɗa miya ko kayan su miya asali ana amfani da shi ne a nan to akan yi kuma amfani da shi wajen turare akan yana abu yakan yi kuma zai za ga yayi yayi nan kalar rawaya to shi ne suke cire abin da suke yin turaren da shi ba shi za'afaran din tsiro ne kamar fulawa yake haka to a cikinsa kuma duk abubuwan da ake ake fitar da abin da ake sawa a miya ana sa shi a miya tana kanshi in an sa shi tana sake ɗanɗano kamar sauran kayan gyara miya shi ma haka yake kuma a jiki ake cire abin da ake rina kaya da su ake kuma sanyawa a matsayin turare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji namiji ya sa turaren za'afaran a jikinsa sai wani yake ce shin ya halatta mai gida ya sanya CCTV kamara a cikin gidansa ko ina har da dakunan yayansa maza da mata da ma ɗakin mai gari domin ganin abubuwan da suke faruwa to muna cikin wata rayuwa ne da aka cire mana yarda da juna da kuma rashin tsaro da rashin zaman lafiya duk shi kawo waɗannan abubuwa Eh, har suka zo suka zama suna neman su zama wata larura ma a wasu wuraren dole sai an sa su al'asulu shine ka yadda da waɗanda kake tare da su cewa amintattu ne nagartattu ne mutanen kirki ne sai idan wani abu ya bayyana to nan ne ka yi wa mutum hukunci da abin da ka gani amma ba ya zama tuhumar ita ce asali ba to amma saboda gurɓacewar rayuwa sai zama tuhuma ita ce asali kowa tuhuma sa kake kana tuhumar matanka kana tuhumar ƴaƴanka kana tuhumar makotanka kana tuhumar duk wani wanda yake kewaye da kai don haka ba za ka iya rayuwa ba kana ganin sai ka sanya wani abin da zai rika leƙa maka asirin mai suke yi saboda ka yarda da su ba to wannan ba irin wannan ba rayuwa bai kamata ta zama haka ba ana amfani da CCTV wajen samar da tsaro a inda ake ganin cewa akwai bukatar haka ka saya ka sa a farfajiyar gidanka tsakar gidanka kofar gida saboda masu zuwa shigowa ko masu fita da sauransu wannan duk babu laifi amma ya zanto har cikin ɗakin kwanan 'ya'yanka mata duk sa cctv nan tana ɗaukan duk wani abu da yake faruwa a nan kuma tana ajiye shi a gurin ajiya ka ko ba kai ba wani ya zo ya ɗauka zai iya ga abin da yake ciki in 'ya'yanka mata sun zo sun sakamakon su kansu a ɗaki za abin da ba za su yi ba sun fito daga ban ɗaki za su cire kaya za su canza kaya za su kasa kyamara tana rikodin su kaga anan abin ya zama akwai hauka a ciki wanda bai kamata ba eh, ba laifi ka saka a farfajiyar gidanka tsakar gidanka soro ka sa a wajen mai gadi duk babu laifi kana iya sawa wannan daman duk harka ce ta tsaro amma bai kai ah, saboda muna na zato ya zanto kayi wani abin da zai iya kuma cutar da 'ya'yanka ba cutar da matanka cutar da kai kanka saboda haka wannan bai kamata ba sai a yi abu kowanne kamar yadda malamai suke cewa darura to kaddaru bi ha in abu ya zo larura to ana yin amfani da shi gwargwadar larurar ba kuma a zalimi a wuce iyaka ya zanto an kai abu har inda zai iya cutar da wani ko kai ma ya cutar da kai ta abin da ya cutar da iyalanka ya cutar da 'ya'yanka babu shakka kai ma ka cuta ta haka saboda wannan ba daidai ba ne na sai wanda yake cewa malam shin ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zubar da ruwan zafi a kasa. to a matsayin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka a zubar da ruwan zafi a kasa nan ba ba na jin akwai wani hadisi irin wannan sai dai kawai abinda malamai suke magana a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi al-hushush muhtadara فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa inna hadhihi alhushush waɗannan guraren da kuke biyan bukata wato ban daki magewayi annabi ya ce muhtadara gurin da shaiɗanu suke dabdala a gurin gurin dabdala shedanu ne to idan ɗayan ku yazo gurin ba haya ko wajen ban to yace ce allahumma inni a'udhu bika min min al wal khaba'ith ya Allah ina neman ka tsare ni daga wato shaydanu mazan su da matan su saboda gurin biyan bukata ban daki wuri ne da shaydanu suke suke dabdala su a gurin to shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin abubuwan da suke jawo wato bugun shaidanu aljanu su bige mutum ce suke cewa akwai abubuwa kamar ibnu taymiya yana ambatan su ce na farko ah, ko dai mutum ya yi fitsari akan wani wani wanda yake shaidani ne ko ya zuba masa ruwan zafi ce kamar kwara masa ruwan zafi ce to za su iya taɓa shi a nan domin suna ga ya ɓata musu musamman a ban inda suke dabdala da zo ka kware ruwan zafi ko kai fitsari akan wani to zai iya zai iya cutar da kai ya buge ka a dalilin haka ce ko kuma ka kashe musu wani nasu to a nan wato ɗaukan fastan takan fi tsanani akan wannan da ba za ka yi wani fitsari ko abin nan ko kuma ya zanto yana jin haushin ka daman sai ɗabi'a su ta cutarwa saboda haka yake ganin ya kamata ya cutar da kai ko kuma ya yi wasa kamar da yara abin nan marasa hankali sukan ga mutum ya zo wucewa a rika tsokanarsa to su ma suna iya tsokan ɗan adam su iya buge shi don zantu kamar wani abin wasa a hannunsu to a nan malamai sukan faɗi zubar da ruwan zafi shi yasa ba a son wato kwarayar da ruwan zafi a ƙasa a gurare irin wuraren da shaidanu suke suke kai kawo a gurin kamar cikin banɗaki eh, da makwararren ruwa inda dai aka sani shaidanu suna don shaidanu suna son guraren shara haka duk guri ne da shaidanu suke buƙatar wato zama a gurin to shi yasa malami suke magana kwara ruwan zafi a nan za ka iya kwarawa a zanto ya samu wani wani daga cikin shaidanu to shi yasa suka yi magana amma ba wai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cika ku zubar da ruwan zafi a go kaza ba to sai wannan shi kuma yake cewa malam shi yana lebaranci ne karkashin wani mai gidansa to mai gidan yana biyan sa sannan yana tura shi wurin wani aikin ya je gurin ba tare da shi mai gidan ya je ba to yace wani lokaci idan sun yi aikin ya yi kyau waɗanda aka yi wakin suka ɗan yi musu alheri shi ne ke bai malam ne hukuncin wani kuɗin da su suke ba su. Ina zanto ba ba shi ne ya nemi kuɗin a gurin mutumin ba kuma mutumin ya biya shi wandan da ya sa aiki kuɗinsa wato shi uban gidansa su kuma ya zai musu alheri wannan babu komai babu wani abu da zai wato ta'allaka da da kyan aikinsu ko rashin kyan aikinsu. haura ka shi ya ga dama ya yi musu ba wai wani ma'aikaci ba ne da gwamnati ta ɗauka aiki ta ce ya yi wa mutane abu kaza sai ke karɓa kuɗi a gunsu bayan kuɗin da gwamnati take biyan sa ba irin wannan ba ne wannan shi aiki ya zo ya sa kuma biya kuɗin aikin kaga dole dai za a masa aiki sawa'un ya kai ya maka isani ko bai maka isani ba aikin nan tun da ya riga ya biya shi dole a yi masa na sabanin wanda yake ma'aikaci ne na gwamnati yana iya kinyi kuma a yi ta'artabu da shi ba tare da an ci nasara a kansa ba amma wannan ya biya za a yi masa gini kaga dole dai a ga ginin a ƙasa ba zai yi a ce an cinye kuɗin ba ba a yi masa ba sai aka yi masa ginin kuma ya ga dama yi wa wani ihsani cikin waɗanda suka zo suka yi aikin wannan babu komai a ciki to nake cashe malam da gaske ne babu zakka akan dabbobin da aka kiwata su a gida saboda mutum ne yake kawo abinci ba fita da su kiwaye suna cin ciyayi ba na'am zakka da dabbobi ana fita wa dabbar da ake fita da ita kiwo ba wacce take zaune a gida ana ciyar da ita ba wacce take ake fita da ita bayan gari da sake ta ta kiwo wannan ita ce ake wa zakka amma dabbar da mutum ya saya ya ɗaure ta a gida shi yake ba ta ci da sha da kula da ita wannan babu zakka a cikinta. sai mai tambaya na gaba yake cewa da Allah malam ne ne ingancin maganar da take cewa idan mutum ya mutu babu sadakar da za ta amfane shi sai wadda ƴaƴansa suka yi masa da nake cewa idan haka ne har da sadakar da iyaye suka yi masa ba za ta amfane shi ba kenan wannan kasance wanda baya haihuwa eh, wannan eh, wani kauli ne daga cikin fadar wasu daga cikin malamai cewa eh, wanda zai yi wa wani sadaka kuma ya amfana da sadaka ne da aka yi masa shine da ya yi wa mahaifinsa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa suka kayyasa suka ce saboda shi da yana daga cikin aikin mahaifansa alwala domin kasbi abi domin da ce wa annabi yake cewa yaro daga cikin kasabin wato abin da ubansa ne ya tsoruta ya aikata saboda haka za a abin da ya yi to ladansa zai iya zuwa ga mahaifinsa shine asalin dalilin samuwarsa ko mahaifiyarsa wannan wani ra'ayi ne da cikin rayuka da malamai suke faɗa amma ra'ayin da jumhurin malamai suke faɗa shine ita sadaka takan iya amfanar da wanda aka yi domin shi wato wanda aka yi sadakar don Allah subhanahu ta'ala ya bada lada a gare shi sawa'un wanda aka yi wa sadakar abin nan mahaifi ne ko mahaifiya ce ko kuma uba ne ya wa ɗansa ko dan uwa ne yawa dan uwansa ko wani musulmi ne ya ga cewa bara ya yi wakafi da sunan wasu mutane ko wasu wanda suka kyautata masa a rayuwarsa kamar malaminsa ko wani uwan ko wani abu dai irin wannan suka ce duk wannan zai iya zuwa ga shi wanda aka yi domin sa domin wannan daman aikin shi na mutum ne shi nashi ne wanda mai aikin to mutum kuma abin da yake nashi ne yana iya sadaukar da shi ga wani in ya ga dama yana iya sadaukar da shi Allah cewa alaysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abin da sai wanda shi ya aikata da kansa to in ya aikata to ya cancanci abin to abin da duk kuma ka cancanta naka ne kana iya sadaukar da shi ga wanda kuma ka ga dama domin daman naka ne kuma naka ne kana da wannan haƙƙin saboda ka suka ce babu laifi don mutum ah, ya yi ma wani wanda ba shi da sila ta haihuwa tsakaninsa da shi wato ba ba ba ba mahaifinsa bane wataƙila baffansa ne wataƙila babban wansa ne wataƙila wata marikiyarsa ce da ta rike shi ko wani wanda ya rike shi ne ba shi ya haife shi ba duk zai iya masa wakafi ko ya yi sadaka da zumar Allah subhanahu wataala ya kai masa ladansa wannan shine ra'ayin jumhur da yawa daga cikin malamai kuma wannan shi yafi karfi daga cikin ra'ayukan biyu wallahu a'lam ta sai wannan shi kuma yake cewa malam shin yana da kyau mutum ya yi addu'a ga yaro da ya rasu cewa Allah ya sa ya zama ɗalibin makarantar Annabi Ibrahim ba abin da zai hana saboda wannan abin ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyar da Allah ya da da shi ya ga Annabi Ibrahim alaihi salam tare da wasu yara tare da shi ya tambaya waɗannan ba aka ce da shi ya'yan musulmi ne da suka mutu suna ƙanana ya'yan musulmi da suka mutu suna ƙanana to shine mu a Hausa muke cewa makarantar annabi ibrahim saboda shi annabin allah ne ga kuma yara tare da shi saka in ka roƙi allah dan da ya rasu allah ya sa shi cikin wannan tawaga babu komai sai wannan shi kuma yake jamala ya kasance na kaunar karatun alkur'ani dalilin haka sa ya koma islamiyya saboda bashi da burin da ya wuce ya haddace alkur'anin kuma gashi shi ce bashi da wanda zai dauki mayan karatun nasa dole idan ya je makarantar sai ya fita kasuwa sannan ya ji cewa ba a haɗa neman kuɗi da karatun alkur'ani shi ne ke neman malai taimaka masa da shawara to ban san waye ya ce ba a haɗa neman kuɗi da karatun alkur'ani ah, karatun alkur'ani eh, ibada ce kamar sauran ibadu zikiri da kamar sauran zikiri ba a cewa ba za ka yi in kana wata ibada to kaka nemi kuɗi ba sai ita kaɗai za ta yi ta yi babu inda aka faɗi haka ah, ubangiji subhanahu wata'ala ya ya ya yi maganar kiyamun laili wanda da farko aka farlantawa musulmi tashi cikin dare su yi sallah farko farkon musulunci kafin a farlanta salloli biyar ya yi almuzammil qum kuma layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa kur'an qur'ana tartila har zuwa inda ubangiji subhanahu wataala ya sauke musu wannan wannan nauyin na tashi a karanta alkur'ani koyaushe ah, Allah subhanahu wataala yake cewa alima ah, an sayakunu minkum marda wa akharuna na fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min ah, Allah subhanahu wataala ce ai Allah ya san daga cikin ku za a samu rasa lafiya wasu kuma suna tafiya wato eh, fatauci a bayan ƙasa suna eh, bulaguro a bayan ƙasa don neman arziki da kuma waɗanda suke yaƙi fita yaƙi fi sabilillah Allah subhanahu wataala ce to ku karanta abin da ya sauka daga alkur'ani kaga ba a ce dan suna fita neman abinci ba kasu karanta alkur'ani ko su kasu koyi karatun alkur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake saukar masa da alkur'ani sahabansa sukan zo su zauna a majalisi su saurari karatun alkur'ani daga wajensa da kuma sauraron ilimi na hadisi da abubuwa da yake karantar da su wanda Allah subhanahu wataala yake kira al-hikma wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma alkur'ani shine al-kitab al-hikma kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan zo domin ah, su samu wannan ilimi ya zo cikin sayul bukhari hadisin abdullahi dan abbas cewa sai na umar yana da wani makoci wani makocin kamar yadda wasu ruwayu suka nuna shine itban ibn malik daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin mutanen madina to itban ibn malik shine makocin na umar suna zaune a al'awali al'awali ita ce jihar binan quba to yace cewa suna wato musanyan zama zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama na tanawubun nuzula ila ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ce muna musanyan zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama sai in yau wannan ya tafi kasuwa ɗaya sai je ya zauna majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya jiyo na karatun qur'ani na hadisa annabi na hukunce hukunce duk abin wanda ya samu na ilimi wani ya ja da kasuwa sai ya haɗu sai karantar da shi shi kuma wannan sai zai gobe shi kuma wannan ya tafi kasuwa haka suka riƙa yin musanyen wato wannan rol tsakaninsu su biyu wannan ya je kasuwa yau wannan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kashe gari kuma wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka riƙa yi da tanawu shine at tanawu fil ilm wato alƙa wakiltar juna wajen neman ilimi to kaga anan ba a ce kasu ba sai na Umar ya yi ilimi yana cikin manyan malami ta haka ya tara iliminsa yana zuwa kasuwa kuma yana zuwa gudun annabi sallallahu alaihi wasallama yana sauraren ilimi to haka nan da yawa daga cikin sahabbai kamar da abu huraira da yake faɗar sababin da ya sa ya fi kowa yawan hadisai yake cewa su al'ansar mutanen madina abinda yake shagalar da su sautar yake ɗaukar musu hankali shine zuwa wajen gonakinsu suna manoma ne su su kuma mutanen almuhajirun abin da yake shagaltar da su su kuma yan kasuwa ne yace suna zuwa kasuwa ni kuma ba inda nake zuwa ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da yunwa ciki na in ya samu ya ci ni in ci in bai samu ba ni ma in zauna da yunwa to kaga shi duka sahabbai na muhajiru da al'ansar duk suna suna tafiya neman eh, abinci kuma suna zama su yi karatu a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to haka ya kamata ko ina a samu a ɗalibin ilimi in har zai iya haɗa kasuwancin sa ko neman kuɗinsa da kuma neman ilimi musamman in mai bukata ne kuma babu wanda ya ɗauke masa bukata akan iya samu wanda za a ɗauke masa bukatunsa na rayuwa to kaga wannan sai ya zama ya samu tafarruk ya samu lokaci isasshe da zai zauna ya ta yi ta karatunsa amma bai samu tafarruk ba to ba zai ce kuma zai yi karatun ba saboda ai ba yana neman abin nan za ga da yawa wasu za ga cewa suna ma'aikata ne amma kuma za su shiga makaranta ko ta ta ta alhamis da ɗarnan asabar da lahadi ta haka za su yi karatun wasu za su ga 'yan kasuwa ne da sassafe suna kasuwa amma tsakanin magariba da isha'i za su zo saurari karatu wani a nan sai ka ga ya tara ilimi da yawa sauraka ba ba da aka ce in kana karatun ƙur'ani kakka yi kakka yi harkar kasuwanci illa iyaka kawai in ka samu wanda zai ɗauke maka hada-hadar ka ta yau da gobe don ka samu gaba ɗaya lokacin ka ba da shi ga karatun ƙur'anin yau za ka yi itikani ka ƙware ka ƙure to wannan kuma wani abu ne da gaba ce wanda in ka samu sai ka amfani da ita amma rashin samun ta ba zai hana ba zai hana ka ka nemi karatu ba ko ka karanci alƙur'ani. sai mai tambaya na gaba yake cewa malam shi ya kasance yaron shago ne to sai mai gidansa ya karbi bashi na banki shi ka tambaye malam to shi da ake sallamar ta da wannan kuɗin kullum idan an tashi daga shago riba ko kuma halal ba abin da ya haɗa shi shi da riba riba wanda ya je karbe ta shine ya ci riba amma ba shi da ya yi aiki aka sallame shi ba ko ita ko su iyalan shi wannan da ya je karbo bashin ya ba kawo masu abinci suka ci ko yaransa da ya je makaranta aka biya mashi kudin makaranta ko aka dinka masa tufafi ya sa duk wannan zubarsa bata shafe su ba shi abin shi ya shafa idan mutum ya zanto yana da dukiya dukiyar nan akwai halal akwai haram a cikinta ba a hana amfani da dukiyarsa yadda in ya shiga kasuwa za a iya sayar masa daga abin da ya zo saya ba a ce ai yana karɓar riba na haka ba za a karɓi kuɗinsa in ya zo ba kuɗin riba ne a'a shi dai take yake kuɗin riba a gunsa amma kai da kake mu'amala da shi abin ba zai shafe ka ba shi yasa za ka ga magabata cikin magabata akwai waɗanda sukan shiga wajen waɗanda suke masu mulki ko masu mulki tsari an san su wani lokaci sukan haukan dukiyar jama'a da ba ta su ba ta halal ba amma wannan baya hana su karbi kyaututtukan su su karbi wani abu nasu in sun ba su cewa in sun baka yake cewa in sun baka ka karba kai kai ka mori abin su kuma alhakin yana wuyansu sau da ka kai kana yin abin da yake na halal ne kuma ana biyan ka to nan babu laifi don ka karbi kuɗin sa na ka karbi sallamar ka a wajen sa koda ko yana ta'amuli da da riba to sai mai tambaya na gaba wanda yake cewa malam sun kasance su a kantin kwari masu shago sukan tura masa kaya ko kuma hotunan kaya ta cikin whatsapp su kuma sai su tura shi akan status ɗinsu na facebook da kuma sauran kafafen sada zumunta su ƙara kuɗi kamar naira ɗari biyar ko kuma dubu ɗaya kan farashin ainihin mai shagon to ce suna yin hakan ne idan suka tura mutum ya zaɓa su kuma masu shagon sukan ajiye musu ya ce suna bin hanyoyi guda uku ya ce hanya ta farko idan mutum ya turo kudin cewa yana bukatar wannan kaya sai su cire abin da suka kara a kai su tura mai shagon kudin kayan su kuma su karɓa su kai masa sai hanya ta biyu da yake cewa masu shagon suka rubuta sunansu a cikin littafinsu na bashi su ba su kayan su kai wanda yake bukata shi kuma ya bada kudin a hanya sai su cire nasu kasan sannan su kaiwa mai shagon nasa sai ya goge wannan sunan nasu na bashi sai hanya ta uku yake cewa suna amfani da kuɗinsu na aljihunsu su biya kuɗin kayan sai su kai wanda ya zaɓa ya ba da kuɗin su kuma a nan sai su ci tasu ribar to shi ne ke fa kayan ba nasu bane domin lokacin da ke tsallarsa kawai dai kaya ne na wasu mutane da suke da sanayya da su suke kuma tura musu su ma su tura waɗanda suke zaton suna da buƙatar kayan shi ne ke tambaya mala akan waɗannan hanyoyin ne fi cancanta menene kuma halaccin wannan kasuwancin da suke yi to shi abinda musulunci ya hana a kasuwanci shine ka sayar da abin da ba ka da shi ko kuma abin da ba naka ba ba da izinin mai shi ba abin da ba ka da shi ba ka mallake shi ba kawai a zo a yi ka wani yana so ka zo ku yi ciniki ka sayar masa ka karɓi kuɗinsa ka je kuma ka sayo ka kawo masa wannan ba a ba irin wannan ba ka da shi tana iya yiwa ka karɓi kuɗin a gama ciniki shi yana jin ya sai abu ka je abin ya kara kuɗi ko kuma ka je ka nema ya ƙare na dama ba naka ba ne to wannan musulunci ya hana wannan shi yasa ake cewa duk abin da zaka sayar ya zanto ko naka nema sai kana da alqudra ala taslim zaka iya bawa mai sayan in ya saya ko da naka ne kamar yanzu ce kana da bawa amma ya gudu suka ce ai ina da wani bawa sunan shi kaza kaza kaza na sayi shi kaza kaza nawa ka saya yanzu za a zan sa a kamo maka shi to ba lalle ka iya samun shi ba ya riga ya gudu to haka da abin da kake naka ma in ba ka da ikon miƙawa mai shi mai ba mai saya to ba bai halatta ka ka sayar da shi ba to balantana abin da ba naka ba kwata-kwata amma abin da yake ba naka ba me shi ya baka damar ka tallata ko ka sayar to kana iya kai sayar da wannan me shi zai iya cewa ka sayar da farashi kaza ya baka farashi to za halatta ka kara akan abin da ya baka sai da izininsa sai da yadda in kuma har ka kara to saka masa da karin amma in ya baka ya ce gashi ka je duk abin da ka sayar ni dai ka kawo min kaza ribar ka rike to wannan ya halatta nashi ne kuma ya maka izinin ka ci riba daga wannan abin nashi sauraka a cikin duk abin da kake faɗa a nan sura ta ƙarshe kusan abin wani ne kuma ya baka izini inda da izinin sa ya ce gashi ka tallata abin da ka sayar ni dai kawo min kaza to wannan ya halatta mutum ne yana da mota ya ce gashi ku je ku sayar ni dai kaza nake so a kawo min a motar nan ko gida ko fili ya ba su da farashi ya ce amma na yarje muku abinda duk kuka sayar ni dai sa a gona kaza ne ko kuma na yarje muku abinda duk kuka dora a kai ku je ku sayar ba ba komai to wannan duk halatta su ci wannan abin da suka samu amma in ba da wannan ba to baya halatta mutum yana shagonsa da kayansa kai can kana tallar kayan kana karbar riba kuma ka zo ka karbi kayan ka je ka kai wannan baya halatta Eh, idan kuma kai ka saya da kudin ka kamar da eh, abin karshe ke nunawa ka saya to zama mallakin ka dai har ka saya da kudin ka to wannan mallakin ka ne ba kuma wani wanda ma zai ka za ka tsaya neman izinin sa naka ne saboda in ka wani abu ya samu kayan nan kai ki da asara zama abin da malamai suke la'akari da shine shine wannan eh, al-kharaj bid ana amfanuwa da abu in ya zanto zamanin sa. wato lamunin yana wuyanka ma'ana inda abin wani abu zai faru shi kai za ka ɗau asara to shi kenan in abin ya samu riba to riba taka ce tunda asara ma taka ce amma abin da baka da asararsa to baka da ribarsa sai wannan shi kuma yake malam <clears throat> mutum ne ya ba da fili da kuɗi akan a gina islamiyya ana karatun addini a matsayin sadakatul jariya bayan ya mutu har aka samu ci gaba wato bayan ya mutu sai aka samu ci gaba na yin karatun boko ma tun daga matakin firamare sakandare da ma NCE a gurin to sai zama an fi bada ma muhimmanci akan abin da ya shafi bokon haka akan islamiyyar islamiyya ta samu rauni saboda na boko ya furin jayi da kuma kawo kuɗi to ganin haka sai magadin wannan bawan Allah ya sa da ya asasa wannan filin makaranta suke ganin kamar ladansa baya isa yadda ya kamata shine suka yanke shawara akan su kai hukumar kungiyar makarantar kara kotu domin a dawo da martabar karatun addini a bar na bokon shin magadan suna da alhaki da haƙi na bin kadin mahaifinsu akan abin da ya bada sadaka bayan mutuwarsa to magana ce aka samu ci gaba kuma ka ce na addini ya rauni magana da za a samu ci gaba ba ana karatun addini qur'ani hadisi tafsiri fiqh waye kuma a zo a daina ko ya rauni kuma ka ce an samu ci gaba ba ba ci gaba aka samu an samu ci baya a shi wakafi duk wanda ya yi wakafi ya ginda ya sharuɗa kuma sharuɗan suka zanto ba sharuɗa ne da suke ɗauke da kowane abu da shari'a ta haramta ba ko wani abu na cutar da wasu sharuɗa ne karɓaɓɓu a shari'ance to waɗannan sharuɗa ana kiransa shuruɗul waqif duk mutum da ya bada wakafi yana da sharuɗa to ana kiyaye masa sharuɗansa wanda yake annazir mai sa ido akan wannan wakafin to dole ne ya kiyaye sharuɗan mai wakafin in aka canza masa sharuɗa to an yi laifi shi shine ka'idar waƙafi ah, mutum ne waƙafi ya ce ga gida na nan amma eh, na bada waƙafi amma ina so a rika saukar da makaranta ƙur'ani wato idan mutum makarancin ƙur'ani to a ba shi masauki a ciki to wani sharaɗin sa ne ba ka zo kuma ka kawo wani wanda yake ko likita ne ko wani wato lauya ne ka ajiye shi a gidan ka ce ai kai ba dole ka bi wannan sharaɗi ba a'a masu karatun qur'ani ya ce to ko mai karatun hadisi ne bai da qur'ani ba za ka aje shi gurin ba ko mai fiqhu ne ya zo bai da qur'ani ba makarancin qur'ani ba za ka aje shi a gidan ba don ya saba wa shurutul waqifi sai dai idan ya zanto sharaɗin sharaɗin zai sa wakafin ya zama bai da amfani misali ya zo wani gari ya ce gashi ya yi wakafi amma wakafi ga mutanen garin nan amma mahaddata a qur'ani sai ya zanto duk garin ba mahaddata sauraka wakafin yana nan gashi shi ya rasu amma wakafin yana nan babu mahaddata ƙur'ani da suke zama kaga shi kansa inda yana da rai zai canza zai canza tunani to yayi abin da zai samu lada amma babu waɗanda suke amfana da shi domin a samu lada to sai a canza masa wannan sharaɗin nashi don dai abin da yake maslaha gare shi wannan ya halatta ko misali sharaɗi ga shi a yi masallaci to sai zanto an yi masallaci amma masallacin ya yi kaɗan sai aka samu wasu za su taimaka da kuɗi a sayi fili a je a yi ƙaton masallaci da zai ishi mutane to ba za a ce ai mai wakafin nan ya ce wannan nashi masallacin a nan za a yi sallah ba kada a matsa gaba kaɗan a samu wani fili ƙato wato wani kaga sharaɗi ne da zai cutar da mutane kuma mutane za su ga wani zai zo ya gina musu masallaci amma an hana saboda ka a bar wannan gurin aje wani gu daban to wannan shi ma sharaɗin ba zai abin nan ba amma in sharaɗi ne mai kyau mai ma'ana ba zai cutar da kowa ba kuma zai cutar da da shi kansa mai sharaɗin ba to wannan ba halatta a canza masa kamar wannan da ya ce za a yi islamiyya za a karantar da ilimin addini kawai wasu su zo saboda neman kuɗi canza masa su mai da ita ta boko a ce ma na addinin ya yi rauni kaga wannan dole a tashi a kwato wa da mamacin haƙƙinsa kuma waɗanda suke da waɗanda aka sanya abin a hannunsu su ne ke wajibi a kansu in ba su yi ba to duk wani wanda yake da iko da zai yi ya ga ya kwato wa wannan mamaci haƙƙinsa to dole ya yi sauraka waɗannan ba ci gaba su aka samu ba a tare da su barna aka samu tunda abin da shi mai wakafin ya so a yi gaba ɗaya sun rusa shi sun kawo nasu sai mai da gurin kuma ya zama ko gurin neman kuɗi to wannan baya halatta a basu a ci gaba da haka suna kita malam idan Allah ya inganta shirya musaffa da musabakar alkur'ani domin auren wani abinda aka sani in an yi aure shine ayi walima wanda ita ne shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukarwa da alkur'anin yayi kuma shine abinda sahabbai suka tafi kai kuma abin da muke karantawa a cikin dukkan littattafan mu na hadisi littafinmu na fiqhu abinda ake magana shine walima walima ba ita ce musaffa ba ba ita ce musabaka ba walima shine gayyaci mutane ka yi abinci ka ba su su ci su taya ka murnar abinda ka samu na karuwa wannan shine abin da shari'a ta zo da shi mu kokarin mu kiyaye abinda da shi kansa mai shari'ar wanda ya zo da alƙur'anin ya kiyaye ta haka ne za mu samu kusanci da shi haka ne za mu samu karbuwa a wajensa da wajen ubangiji subhanahu wataala ba wai mu murka kirkiro wani abu namu daban ba kamar nashin bai mana bane ko kuma a'a an daina yayin nashi ko ya zama nashi wato gama gari shi yasa muke kirkiro wani wannan ba daidai bane saboda in an maka kayi aure to ka duba ka ga annabi me yayi ya goye wa Allah wannan ni'imar da ya masa shi dai ba gana Qur'ani ai ba wanda ya kai shi maganar karatun Qur'ani bayan shi ba wanda ya kai sahabbansa suna son qur'ani suna karanta qur'ani amma ba san suna irin wannan ba aka a kiyaye kada a rika bude kofa irin da za ta jawo a kashe wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa wata bid'a kuma da ba tashi ba yanzu sanda ka zo da wata bid'a a wata wani mahallin sunna to sunna kake murkushewa da wani wannan aka dauki wannan shine kaga mu kuma murkushe sunnar sunnar walima saboda haka ya kamata a tsaya akan abin da shari'a ta zo da shi kada a faɗaɗa a shiga wani abin da kuma zai zama ba shi da tushe Ta sai wani kita da Allah malam bayan salatin Ibrahimiyya akwai wani salatin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sai kansa salatin Ibrahimiyya da ai da yawa nau'i ba ɗaya bane nau'i ya kai goma sha wani abu sannan akwai salatuttuka da sahabbai suka yi ka duba a littattafan da suka yi magana akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abin jala'ul afham na ibn qayyim kamar alƙawul badi' na sahawi da za a ga nau'ukan salatuka daban-daban da kai kai wa annabi sallallahu alaihi da kuma wanda shi ya koyar a matsayin salati gare shi duk suna nan haka ba wai sai wanda kai ka iya shi kansa ya din kala-kala ne kuma Allah ya saka masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin. ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sarar zumunta na facebook jamar da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalimu oon babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin ana sai da hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh